da gobe. Daga muryar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hafiz Baballe. Tare da ni Daula Salim. Masu sauraro a duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne a kan siyasa da shugabanci na gari. A yau ma bakwai ga watan Nuwamba ta shekarar 2018, shirin namu na magana ne a kan rikici tsakanin 'yan shi'a da jami'an tsaron Najeriya. da abu ne na hukunci na shari'a sai a duba menene illan da zai kawo idan ya fito idan akwai illa gaskiya zaman sa a can ya fi amma idan babu wata illa gwamnati ta yi bincike ta duba to a sako shi shi ma kamar yadda kowa yake walwala shi ma ya fito ya walwalarsa. ne Hafiz duba da irin aron arangaman da ake ta yi tsakanin 'yan kugiyar shi'a da jami'an tsaron Najeriya. Inda yake ta haddasa asarar rayukan al'umma. Don haka ne wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Sale Shehu Ashaka ya tattauna mana da wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Muhammad Ibrahim Gamawa. sai kuma Captain Ibrahim Bakoji da yi mana fashin baki akan wannan al'amarin. Shi ma dan iya ya yi tsokaci. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce ya kuke ganin za a magance rikicin 'yan shiya da jami'an tsaron Najeriya ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mata farko a yau ta fito ne daga mansur babawuru na fada inda yake cewa salam yau da gobe Ni a gani na yadda za a yi a magance rikici tsakanin 'yan shi'a da jami'an tsaro shine gwamnati ta sako masu jagoransu ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe. To amsar mu ta gaba ta fito daga Badamasi ɗan dumin mige mai shayi da magaram Nijar ya ce salam yau da gobe yin adalci bin doka da oda baiwa kowa 'yancinsa ku tashi lafiya. kin ji ra'ayinsa fa. Hmm. Sai amsa ta gaba inda ta fito daga Ibrahim SD kuspa inda yake cewa salam yau da gobe hanya ɗaya ne a zauna teburin sulhu da kowane ɓangare. Sannan kuma wanda aka zalunta a roƙe su su yafi, shi ma wanda aka zalunta ya yi haƙuri ya yafi, sannan kuma ita gwamnati. Sai amsar Musa hadarin asuba da magaram ya ce yau da gobe sai Allah. Ina kira ga al'ummar mabiya shi'a ta Najeriya cewa ya kamata su yi haƙuri su daina biye wa sharrin shaidan su zauna lafiya da juna idan aka yi hakan to insha Allahu komai zai yi daidai ku tashi lafiya. To mun gode. Sai magaji Abubakar cewa wato su jami'an tsaro duk inda 'yan shi'a suka shiga su ringa ba su kariya idan sun yi ba daidai ba su ja hankalinsu amma ba su ringa hana su zanga-zangar lumana ba. Sai amsar Baffaji Suleiman na faɗa inda ya ce sakin jagoransu ne kawai zai iya kawo ƙarshen muzaharorin da suke gudanarwa da ke zama silar rikici a tsakaninsu da jami'an tsaro. To sai sani gule Kampala inda yake cewa salam yau da gobe. Ai wannan shine abu mafi sauki saboda matukar ana so a kawo ƙarshen wannan zaman doya da manja da ke tsakanin jami'an tsaron ƙasarmu Najeriya da ƙungiyar 'yan uwa musulmai ta shi'a. to akwai gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta bi umarni da kotu ta bayar na sakin shugabansu tare da biyan su diya. Sai amsar Sa'idu Gagiyo Kattama, Allah sa na faɗi sunan daidai, ya ce yau da gobe matukar ana so a kawo ƙarshen rikici tsakanin 'yan shi'a da jami'an tsaro. a teburi guda don fahimtar juna. To sai Alhaji Murtala mai gyada kwanta gora inda yake cewa rikicin 'yan shi'a da jami'an tsaro yana da wahalar magancewa saboda 'yan shi'a sun ɗauki jami'an tsaro a matsayin abokan gaba. Sai amsar Umar M. Fulani Zamfara inda ya ce Assalam yau da gobe, shiri mai ilmantarwa da faɗakarwa ga matasa da sauran jama'a. A gaskiya muna jin daɗin shirin nan naku. Allah ya ƙara muku hazaƙa da basira a ko da yaushe, ina mai muku fatan alheri a tashi lafiya. To sai Nura Umar inda yake cewa ya kamata gwamnati ta ɗauki dukkan ɗan ƙasa ɗaya ta ba wa kowa cikakkiyar damar yin addininsa, wanda kuma ya taka doka sai a kai shi kotu domin a yi masa hukunci. sai amsar jibrin umar na basa ya ce muna fatan mabiya mazhabar shiya a najeriya za su fahimci cewa gwamnati fa gaba take da kowa to sai alhaji mele yusufari daga jihar yobe waye zama teburin sulhu shine zai magance matsalar rikicin 'yan shi'a da jami'an tsaron najeriya sai amsar mustapha manir gafai ya ce salam yau da gobe ya kamata gwamnati ta sakar musu mara su yi fitsari a ba su damar gudanar da addininsu yadda suka fahimta sannan idan har gwamnati tana so su bi doka to ya zama dole ita ma gwamnati ta bi umarnin kotu. To sai sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Sa'idu Sabo inda ya ce salam yau da gobe. Ni a nawa ganin yadda za a magance matsalar 'yan shi'a da jami'an tsaron Najeriya a zauna a sasanta. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonnin. yanzu bari mu saurari sakon ɗan iya da ya baiwa aminin sa Isa Lawal Ikara. bindim-bindim na hangi dan iya yana yi cikin sabuwar riga kamar ta aro. Na ce ɗan iya da Allah zo mu samu gurin zama don yau maganar mu ta wuce zaman kwararo. Domin magana ce da za mu tattauna batun magance tsananin tsamun tsaro. Musamman ma dai rikita-rikitar da ke faruwa tsakanin mabiya mashabar shi'a da jami'an tsaron da abin ke kawo tsoro. Ka san yanzu ba dama ne mabiya mashabar shi'a su yi wani tattaki ko su ce za su kira taro. Sai kawai ka ji jami'an tsaron kasar na kalan kame wasunsu da sunan horo duk da yake almajiran sheikh ibrahim alzazzakin da aka kama sun ce su kan ba sa kashe koda sauro kuma idan an ce suna yawo da makamai sukan gaya wa duniya cewa ba su ɗaukar koda allura bare a ce sun ɗana kyauro shi yasa da yawan 'yan najeriya ke ganin artabin da ke tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu fa yana kawo fargabar tsaro don haka dai akwai akwai buƙatar mu gaya wa juna gaskiya kawai baro-baro. Dan iya ce to gaskiya dan uwa ka san ni ba na son yin magana akan abin da ya shafi rikici saboda yanzu ne ka ji kowane bangare na tuhumar ka da zargin muzanci sai dai kuma tun da ka zo da wannan batu to ni ma ya zama wajibi in saka rigar yanci domin fa ita fitina ko tashin hankali babu abin da ya shalle su da bambanci domin ita fitina ko tashin hankali fa ba babu abin da ya shalle su da bambancin addini ko kabilanci saboda haka dai jami'an tsaron kasar nan ya kamata su fara yi wa tukar hanci idan mabiya mashabar shi'ar sun nemi izinin taro ko tattaki to a duba kawai kada a tsaya dogon turanci su kuma idan za su yi taro ko tattaki na nuna damuwa to su yi shi cikin azanci shugabannin kuma su tabbatar da sun ja kunnen mabiyan da ke amfani da irin wannan taro su dinga habaici ta yadda za su yi taron ibadarsu su tashi babu wani tankin tankan da zai tunkuɗa takaici su kuma jami'an tsaro su tabbatar da ma'aikatansu na aiki na gaskiya babu magana ta ha'inci na ce to ɗan iya kasan maganar rikicin mabiya mashabar shi'a da jami'an tsaro a Najeriya fana gaban shari'a domin tun bayan da jami'an tsaro suka kama babban malamin mabiya mashabar shi'a ake ta faman tankin tanka da tafka shari'a a gaban kotu kamar ba'a wanda wannan ne kuma ya tunzura wasu mabiyan da suka yi wa gwamnati bara'a saboda haka idan ana son warware wannan rikici ta yadda kowane ɗan ƙasa zai fara'a to ya zama wajibi kowane ɓangare ya gyara inda yake ganin yana da lam'a ta yadda mabiya masabar shi a za su rinka tarurruka da ibadarsu cikin ƙana'a su kuma jami'an tsaro su tuna cewa suna cikin aiki aiki ne na kyautata wa jama'a saboda haka babu dalilin dirkake wata al'umma ko zuri'a ta haka ne kawai nake ganin za a cimma nasarar magance dukkanin tsananin tsamin tsaro musamman ma dai idan aka hada da addu'a. To madalla a gaida ɗan iya. Yanzu bari mu je ga tattaunawar Sale Shehu Ashaka da Muhammad Ibrahim Gamawa. Sunana Muhammad Ibrahim Gamawa shugaban jaridar dillaliya da ake bugawa a kaduna akwai mutane a kowace kasa waɗanda suka karanci yanda masifu suka kunno kai a waɗansu ƙasashe sannan kuma aka magance su in aka samu shugaban da ke neman shawara daga gun ma'aikatansa daga gun waɗanda ya kira su taimake shi kai shugaban da yake tsaye domin ya rungumi duk wanda zai ba shi shawara akan abin da zai amfani ƙasansa to sai ga an dakule wannan fitina. Dan na fahimce kenan kamar kana ganin eh, wannan gwamnati ta shugaba ba. buhari kamar ba ta da masu ba ta shawara ko kuma me kake nufin haka to gaskiya ya tsuke masu ba shawara na farko ina hikimar baiwa wanda ya ayyana ƙasa a cikin ƙasa ya yi tutar ƙasansa ya yi kuɗin ƙasansa ya yi taswiran ƙasa a cikin najeriya kotu ta ce ta ba da milinsa. ya ɗauke shi ya sake shi amma ya bi umarnin kotun nan bil haƙƙi da gaskiya sannan aka kama wani da cin hanci da rashawa kotu ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai guda tara ta ce a ba da belinsa ya ƙi mai ya ce a'a maganan kuma da ka tambaye ni na yan uwa musulmi su aka je aka kashe ma jama'a da sunan cewa sun tsare ma shugaban sojoji hanya aka tsare wannan hanya in haka ɗin ta tabbata shi shugaban soja ya ce ya kashe mutum bakwai kafin ya fice daga wajen to wannan bai isa ba ya tafi kuma kilomitoci masu yawa ya tafi gidan jagoran yan uwa musulmi ya je kaman yadda alƙalima suka nuna ya hallaka mutane masu daman gaske har makabarta ma ya je sannan waɗannan bayan allah ba su ɗauki makami kaman yadda boko haram suka ɗauka ba suka zo suka bi ka'ida kamar yadda dokan ƙasa ta ce inda ta ce duk wanda aka muna nawa ya tafi kotu kwanan nan na ga wani abu da ya bani dariya da wayansu mutane ke cewa buhari bai da satifiket na jarabawa sai aka ce to duk wanda yake da korafi akan ba a nuna satifiket na sakandare na buhari a wajen hukumar zaɓe ba ya tafi kotu to kaga su ma da kansu ka faɗa ka bayan allah nan da kake magana a kansu yan uwa musulmi suka kama hanya suka je kotu shekara guda cur aka yi ana shari'a da ƙarshe aka ce a saki jagoran yan uwa musulmi a biya shi diya a gina masa gida a duk inda yake so a ƙasar nan amma aka mi aka da aka matsa nan ba aka ce to an je suka ce sun je apil sai ka ce a'a zuwa apil kuma bai hana zartar da hukunci abin da nake kokarin ce shine idan aka samu shugaban da ya buɗe kofarsa ma duk wani mai bashi shawarar da ta kamata duk wanda ke karanta jaridu a najeriya wanda ke jin shirye-shirye na gidajen rediyo wanda ke jin gidajen rediyo wanda ke jin gidajen talabijin ai kullum ana ba da shawara a ce to wannan hukuncin kotu akan wannan bawan allah a zartar da shi mana shi idan an je sama kotu ta zama ta ce a'a kotu ta ƙasa ta yi laifi to shikenan sai kuma a dawo a yi abin da ya dace. amma baka ganin kila ko gwamnati ita tana da wasu bayanai ne na sirri wanda ya sa har yanzu take ci gaba da rike shi sheikh ibrahim alsassaki to kada mu yaudari kanmu muna muna mulki ne na demokaradiyya inda dokokin ƙasa suke aiki in duk wani soja da ya kwaci mulki da farko zai ce ya ajiye kundin dokar najeriya a gefe yanzu abin da suke kira dikiri shi zai aiki to shi kuma janar buhari nan ya zo ne a matsayinsa na shugaba na fara hula saboda haka kar ya manta cewa shi ba shugaban soja bane yana jagorantar gwamnati ne da ta ɗoro akan demokaradiyya wanda dole ko ta ki ko ta so ta girmama dokokin najeriya sanda yake soja ya kama mutane ya yi ta ɗaure su ba abin da aka yi domin mulki ne na soja kuma constitution ɗin najeriya an yi fatali da shi an jan an aje shi a cikin wani ɗaki an kulle an ce ba zai aiki ba to amma yanzu lokacin da aka rantsar da shi rantsewa da littafin da ya imani da shi shine alkur'ani ya ce har ma faɗi wata magana ya ce shi na kowa ne kuma shi ba na kowa ba saboda haka ma'ana dai in aka fassara maganansa aka yi mata fiɗa za a ce to ya ce zai yi ma kowa da kowa adalci sabili da haka abinda muke kokarin mu ce shine a gwamnatin farar hula ba a da hurumi na aje wani mutum wanda zai har zai je kotu kotun ƙasa ta ce a sake shi kuma a sakinsa ina gani ma in har jami'an tsaron ƙasar nan suna ga malam zakzaki yana da wani laifi to fa laifinsa bai kai wanda ya ce zai wargaza ƙasa ba laifinsa bai kai wanda ya ce zai raba ƙasa ya yi tasa daban ba laifinsa bai kai wanda ya kuɗin ƙasansa ya nuna ya ce gashi ba laifinsa bai kai wanda ya ce ba za a yi zaɓe na najeriya a yankin da yake ba amma abin da ya bamu mamaki da kotu ta ce a bada belin sai shikenan sai aka sake shi yanzu kwanan nan an ji shi a kasar Isra'ila kuma yana yi wa kasar nan alkawarin balbalin bala'i a nan gaba to saboda haka a wani ya tuna musu ko kuma wani ya tuna wannan gwamnati cewa a mulki na fara hula ba a irin wannan bugun kirji irin na soja abinda kake da shi in kana da hujja wani yana da wani laifi to ka kai shi kotu su ba su kai kotu ba wanda suka kama wanda suka daure wanda suka rusa ma gida wanda suka yi maɓarna wanda suka kaci almajiransa shine ya tafi kotu kuma amfanin kotuna shine su taimaka don kada mutane su dauki doka a hannunsu saboda haka wannan gwamnati gaskiya allah ba ta da masu ba ta shawara nagari in kuma akwai su to ba a daukan shawararsu to wani lokaci za ka ga jami'an tsaro suna kukan cewa su ma 'yan kungiyar 'yan uwa musulmi din in sun fito ba su bin doka suna kamar lokaci su suke kai musu hari da farko ta yaya za a shawo kan duk waɗannan abubuwa kowa ya kai zuciya nesa don a samu maslaha wannan abubuwan fa ake a idanun jama'a a kansu shin a duk faɗin ƙasar nan akwai wanda ya je ya kai 'yan shi a ƙara ce lokacin da suke zanga-zanga sun kashe masa wani mutum ko sun je sun fasa masa shago ko sun je sun zubar masa da wani abu jama'a su fahimci cewa idan gwamnati na ƙin wa'yansu mutane to tana iya faɗan komi a kansu kuma ma mu ƙaddara ma in an jefi jami'in tsaro da dutse a bisa gaskiya a dokan kasa cewa aka a harbi mutum eh, gaskiyar magana muna fa gwamnati ne ta demokaradiyya inda soja ake ni da ba matsa matsaya na ina bata lokaci ina magana ba tunda mun san gwamnati ne wacce ba ta bin doka amma shi shugaba buhari ya ajiye kake shekaru masu yawan gaske yanzu ya dawo ya ce akwai ma inda lokacin da yake kamfen ya ce shi fa tubabben soja ne ma'ana wanda ya zo ya karbe demokaradiyya to a tuna masa cewa a demokaradiyya ba a zuwa aje a kashe mutum haka kawai in an yi jifa mukaddara ma an yi jifan shikenan sai aka ce hukuncin wanda ya jifa kisa in ku da haka ne to ai ku da ba a kama waɗansu 'yan sanda kwanakin baya aka kai su aka gurfanar da su kuma aka yanke musu hukunci ba kuma inda haka ne kuma da panel da gwamnan kaduna nasiru ya kafa da bata ce a hukunta sojoji ba kasancewanka soja ko ɗan sanda kana rike da bindiga ba lasisi ba ne ka je ka harbi wanda ka ɗauka ba gwamnati ba ta yi da shi ko kuma wanda ba a son sa misali a nan abuja da nake magana da kai titi abinan nan kurkusa general buhari ya yi zanga-zangar limana gwamnatin lokacin ta ce kar ya yi kuma ya yi to wane ne ya zo ya harbe shi ya yi a kano iyaka ce abin da aka yi tiyagas aka watsa to su wayannan mutanen da ake magana da su a watsa musu tiyagas mana in haka din ne tiyagas bai isa ba ana watsawa ran da aka yi wannan abun muna gani ran da aka yi na ranar talata an je an irga tiya ga kwanso ya fi dubu to wannan bai isa ba kuma sai da aka harbi to a ce yanzu a ƙarshe hukumomi suna hukumomi da wannan abu yake hannunsu mm. suna sauraron ka kamar wani irin kira za ka iya musu su kira 'yan shi'a kamar yadda suka kira 'yan neja delta ba mai hankalin da zai ce 'yan shi'a ne za su ce wa gwamnati da allah mu sasanta ba yin haka an sasanta da 'yan neja delta suna zaman zamansu suna cikin dazuka suna ɗauke da makamansu shugaba umar musa yaradu ya tura jirgin sama na shugaban ƙasa sukutum ya je ya ɗauko su kai har ma wani abin da ya bada mamaki a lokacin da aka shirya wata dina sai shugaba yaradu ya bar teburinsa ya je ya samu wani wanda ake ce masa general tamfolo a lokacin ya miƙa masa hannu shi tamfolon ko miƙewa bai ba shugaban najeriya ko miƙewa bai ba yana zaune ya abin nan yana zaune miƙa mai hannu aka rarrashe su sannan na tuna asarar duka ba an taɓa kai shi kotu ya sassarfa wa shi alkalin ashar amma duk da haka aka duba ba wanda ya ce ya rena kasa ya yi kaza ya yi kaza a zaman lafiya ake nema to su wa'annan mutane me zai hana a same su a ce menene bukatunsu kuma me aka musu menene kuma za a yi dan kada a sake samun wannan rigingimu da kuma na tabbata yanzu ba a rufe kofar samun wannan rigima ba gwamnati ce wanda ga dukkan alamu ta nuna ba ta mutunta dokar kasanta su kuma 'yan shi'a mutane ne waɗanda suke tsayin daka akan abin da suka yi imani da shi tunda ni mai sharhin al'amuran yau da kullum ne na karanta shi'a na san mai shi'a halin da shi'a suke ciki a bahrain na san halin da shi'a suke ciki a ƙasashe na duniya su ba mutane ba ne waɗanda yake bindiga ko ɗauri za ta razana su amma abin da muke ƙoƙarin mu duba in aka ci gaba da yin wannan ba a yi ƙoƙarin sasantawa ba wani matsayi zai kai kai najeriya a nan gaba To Madalla a gaishe da Dr. Muhammad Ibrahim Gamawa yanzu bari mu gayyato Captain Abdullahi Bakoji domin ya yi mana fashin baki akan wannan batun. Wa muke magana da? Abdullahi Bakoji Adamu Misau, retire captain. To barka ka dai captain. To yau muna magana ne akan wannan rikici da ake ta fama da shi a Najeriya rikicin da ke faruwa tsakanin jami'an tsaro da kungiyar 'yan shi'a. A matsayinka na mai fashin baki a kan tsaro, ya kake kallon wannan rikicin? To, wannan rikici wani abu ne wato wadda yake da rikitarwa kwarai da gaske a irin namu fahimta. saboda rikici ne wadda mu a iya nazarinmu da kuma iya 'yan shekaru da muka yi da kuma sanin shi mai jawo wannan husuma din wato shi shugaban wancan kungiya ta shi'a a najeriya abu ne wanda rikicewa da na ce abu ne mai rikitarwa shine a duk lokacin da shugaba misali ya zama mai addinin musulunci ne yake kan mulki. a wannan lokacin rigimar take tashi to shine gaskiya yasa na ce abu ne mai rikitarsuwa saboda menene dalili idan har shi misali musulmi ne to me yasa sai a lokutan da shugaba musulmi yake mulki wa'annan abubuwa din suke ta'azzara wannan da shine tambaya ta farko da muke yi ma al'umma ko kuma wa'annan mutanen wannan mabiya wannan eh, addini zan ce ko kuma aƙida din ta shi'a To yanzu menene ra'ayinka akan yadda gwamnati ta ki ba da belin a zazzagi da matar shi duk da cewa kotu ta ba da umarnin cewa a sake su. Eh to wannan watakila yana da alaka da tsoron da ake ji na tashin tashinan hankula da yake jawowa. Saboda a gaskiya akwai abubuwa da yawa wanda kowa ya sani shi yake jawowa. Kwana-kwanan nan akwai wani bidiyo da yake ta yaduwa a cikin kafafen mai zance ne wannan social media mm-hmm. a zan kira shi to yana ta yaduwa a cikin najeriya wanda mutane da yawa wanda suke jina. sun gan shi kuma sun ji abin da shi wannan malamin yake faɗi da kansa da lokacin yana waje kenan kafin a tsare shi abin da yake faɗa shi ne yake gaya wa mabiyansa wanda dubbannin mutane ne a gaban gabansu yake mm. ce musu ai ku bar su muna nan cikin unguwan nan ku bar su idan ku ga motocin sojoji suna tahowa to kar ku kula su ku kyale su ku mammatsa daga kan hanya ku bar su sai sun shigo tsakiya sai mu datse in ya so sai a mutu idan su wawaye ne mu ba wawaye ba ne wannan maganganu ne wanda gashi nan kusan duk masu jina sun ji wa'annan maganganu to kaga duk mutum mai son zaman lafiya ba zai irin wannan magana ba ba zai faɗi irin wa'annan maganganun ba ya gwammaci ya ce a'a a tare su tun daga can kar su shigo saboda mu ba fitina muke nema da su ba tun kuma jami'an tsaro da gwamnatin tarayya suna kallon irin waɗannan abubuwan kuma za su kalle shi da fuskoki daban-daban za su kalle shi a fuska ta wannan kalman kadai za ta iya jawo tashin tashinan hankali mm. ka ce soja ya shigo a bar shi ya shigo idan ya shigo kuma a hallaka shi to kaga akwai matsala kuma mutanen nan gaskiya a min kusan abun tsoro ne ma dai a takaice gaskiya bisa ga harka ta tsaro a kasar gabaki ɗayanta saboda mutane ne wanda misali idan suna kan hanya suna muzahara su wana demonstration ko protest to za ga an tare hanya bayan allah ba za su samu damar wucewa ba an cutar da al'umma masu tarin yawa sannan idan misali suna protest din su zagaye suna zage shugabanni da makamantansu wanda ba ni jin akwai wani shugaba da zai iya daukan wannan irin tsari ka ji ana ta zagi a fili a kama mm. sunan mutum a tsine masa a zazzage shi a ci mutuncinsa kalamai wanda ko yayanka misali ko wani sa'an kama ba za ka gaya masa irin waɗannan kalaman ba balle a ce kuma shugabanka eh. haka yasa gwamnati ba ta so ta sake shi saboda kare martabar al'ummata da kuma ita kanta gwamnatin a karan kanta To amma na ga su a lokacin da suke zanga-zanga suna rubuta cewa su kansu ba wai tashin hankali suke nema ba suna neman zaman lafiya ne kuma ba su da makamai su ba 'yan kungiyar Boko hmm. Haram ba ne ba. Kuma sannan yanzu da kai eh. magana abin da ya sa ba a son a sake shi amma suna nuna cewa in har aka sake shi ba wani zanga zanga da za su ƙara yi ba wani tashin hankula da za su ƙara yi. Zanga-zanga ba bayan an kama shi ne suka fara ba. Idan kika tuna shekarun baya da lokuta masu tarin yawa sun yi wannan zanga-zangan da kuma tsine ma shugabanni da makamantansu wannan al'ada su ce gaskiya sun saba ko mutum misali musulmi ne ko ba musulmi ba ne addini ya ce a masa adalci sannan kuma hukunci a dokar ƙasa ita ma ta ce a masa adalci saboda haka gwamnati ita kuma tana da abubuwan da take lura da su ajiya a su ne misali kamar da na gaya miki hmm. idan har mutum zai kawo tashin hankali a ƙasa ko a cikin al'umma ko da unguwa ne to dole a sakaye shi a tsare shi saboda shi ne mafita ga wannan gwamnatin ko kuma wannan al'ummar kawai wannan dai kusan shi ne gaskiya. To amma ba kwa ganin wannan rike cin nashi da aka yi zai iya sa a ci gaba da wannan tashin hankula har ya kai ga sun kai su ma su zama kamar kungiyar Boko Haram ba kwa tunanin wannan <laughs> illa? Wato misali su karfi ai to dama gaskiya akwai alamun haka ai tunda misali su wayancan su ma kusan wannan shine dalilin da ya sa suka tunzura har abin ya yi tsamari that is kamar misali kashe shi Muhammad Yusuf shugabansu mm. wanda kowa ya sani kusan shi ya tunzura su har abin ya yi tsamari ta kai ga haka abin da ke mm. nufi kenan ko to ba a tsoron irin haka ya zo ba a je eh. fata ya kasance haka kuma eh misali ita gwamnati kamar yadda ni na sani a kulle yaumin duk abin da take so shi yake faruwa a ƙasa duk abin da take so ko da wancan lokacin misali inda ta so da wannan abin ba zai kai ba wannan shine magana ta a kullewa ne akan harkar maganan boko haram ko idan har gwamnati ta so abin ya kare tun a wancan gwamnatin da ta gabata to gaskiya magana cewa da cikin wata daya biyu uku ya yi yawa an gama da shi ya kare an manta da shi har mm. abada ba a yi niyya ba ne saboda haka su ma yanzu misali ko da misali an ci gaba tsare shi saboda wani manufa wata manufa ta gwamnati to a gaskiya dai ba abin da za su iya yi sai dai in gwamnatin ce ta bar su. To daga ƙarshe saboda lokaci ya fara mana halin shi, <laughs> ta yaya kake ganin za a kawo ƙarshen wannan rikicin domin gudun kada ya zama mana kamar Boko Haram a ƙasar mu? kuma wani kira za ka yi ma gwamnati akan wannan lamarin to abin da zan kira gwamnati shine misali a hakikanin gaskiya musulmi ko ba musulmi ba mai addini kowane iri misali tun da dokan su na kasa an ce yana da yancin su yi abin da zai yi matukan dai ba zai kawo tashin hankali a cikin al'umma ba to ya kamata gwamnati ta duba ta sake wannan bawan allah ya koma misali cikin iyalansa idan har an bincika a gwamnatance da dokoki na ƙasa tun da shi ake bi a yi amfani da shi idan har an ga cewar ba shi da wani laifi ba wani abin da zai kawo na tashin hankali in an sake shi to a sake shi amma idan gwamnati kuma ta ga don ta fi ni sani idan ta ga cewar idan fitowansa sharri ne ga al'umma da kuma ita kanta gwamnati to gaskiya zamansa a can ya fi masa don nasan yana can cikin jin daɗi da mutunci ba a takura masa kamar yadda muke samun labari ba abin da ake masa na cutarwa <laughs> yana ci yana sha kowane dan adam yana son yana son walwalan shi yana son a turance <laughs> freedom din shi ya koma cikin iyalin shi cikin jama'an shi <laughs> to shi yasa dai na ce dama mm. sai a duba tunda abu ne na hukunci na shari'a sai a duba menene illan da zai kawo idan ya fito idan akwai illa gaskiya zaman sa a can yafi amma idan babu wata illa gwamnati ta yi bincike ta duba to a sako shi shi ma kamar yadda kowa yake walwala shi ma ya fito ya walwalarsa. To, Kaftin Abdullahi, lokaci ya yi za mu dasa aya a nan mun gode kwarai Allah ya saka da alheri. To, Madalla, Hafiz ya kake kallon wannan lamarin wanne ta yi wani hanya kake tunanin ya kamata gwamnatin Najeriya ta ma wannan al'amari. Gaskiya gwamnati ya kamata ta zauna da hukumomin tsaronta gaba ɗaya. A tabbata cewa an zauna da mutanen nan. an ji menene matsalar su ma gwamnati su duba su gani cewa wannan mutumin in an sake shi yana da hatsari a cikin al'umma ko ko a'a ya kamata gwamnati kafin ta sake shi ta gindaya masa wasu sharaɗaɗɗuka wanda sun da duk magana da yawa magoya bayansa suna bi to kin ga idan ya je ya gaya wa magoya bayansa to ga abin da yake so shi to kin ga za su bi wannan abu. To duka annan muka kawo karshen shirin na wannan ranan a madadin wadda ta bamu umarni Sa'ida Hamdun da abokin aiki na Hafiz ado ni daula salim da ke cewa a huta lafiya.